rundunar 'yan sandan jihar borno ta kame wasu mutane guda goma da ake zarga da aikata laifuka daban-daban da ya kama da na fashi da zamba cikin aminci da kuma wasu da kame da tabar wiwi mai yawan gaske rundunar ta ce waɗannan mutane sun kware ne da fashi a inda ake ciran kuɗi da ake kira pos inda suka biyo irin waɗannan wurare su kuma yi amfani da makamai su kwace kudaden waɗannan mutane da ke aikin pos ta sai wasu su kuma kan je bankuna ne daga sa ido kan wanda suke ciran kuɗi a bankuna wanda sukan bi su a baya su kuma yi yadda za su yi don satan kudaden da mutanen suka karba kwamishinan yan sandan jihar borno bello makwashi ne da ya bayyana haka ne ma labarai wanda ya ce waɗannan mutane sukan gudanar da irin wannan aika-aika na a jihar borno da ma wasu jihohi da ke arewacin najeriya sba da taekwondo shi ne kakakin rundunar yan sandan jihar borno da kuma kwamlin malabare johabi a madadin kwamishinan 'yan sanda. the suspects were trailed and arrested by crack operatives at different cities namely maiduguri and jalingo in taraba state they equally confessed to carrying out these dastardly acts in kano abuja sokoto zamfara jigawa Jos, Yola, Damaturu. Ya ce jami'an 'yan sandan na crack ne suka bi waɗannan mutane so kuma kama su a biranen Maiduguri da Jalingo da ke jihar Taraba sun kuma amsa cewa sun aikata wannan aika-aika a jihar Kano da garin Abuja. abuja da Sokoto da Zamfara da Jigawa da Jos da kuma da Maturu ya ce an kuma kame wasu motoci guda biyar da suke aikata wannan aika aika da su da wasu abubuwa da suke amfani da shi wajen balle mota rundunar ta kuma kame wasu mutane guda biyar da suka balle wata mota a sakatariyar musa usman da ke cikin mai maiduguri inda suka kwashe naira miliyan 23 wanda kwamandan rundunar 'yan sandan da ake kira osi crack sp ibrahim muhammad ya mun karin haske game da waɗannan mutane game abin da ke cewa a yanzu haka za masu bakwai ne yanzu biyar yana hannu da abin da kowa ya samu da ikon Allah mun dan samu cikin kudin na wasu sun dawo da nasu ba samu duka ba ba samu duka akwai wanda dama asalin wanda ana tuhuma shine da kudin lion shares a yanzu haka na 23 million na secretariat out of that 23 we have 12 million ta akwai wani kuma wanda an cire a hanyar NUJ wannan 2.5 wa wasu lucky muka amfani da nan kuma muka samu kilo muka kama su kuma 2.5 eh, mun kama wanda ya yi kuma kudin kuma an dawo da shi an kuma ba mu damar yin magana da waɗannan mutane da ake zarga wanda a kasarinsu suka amsa su suna mai cewa a ina kake da zama a kaduna to me kaka mai duguri eh tare da wasu abokan mu kan su sa ka kawo kana saboda mun yi aikata ba daidai ba kamar na me kenan mun dau kuɗi a mota nawa ka doka eh miliyan 23 ni dai kira na kawai aka yi dan ni ban ban taba zuwa ba ma ban san gari ba daga Kaduna ka kira ka zo a'a tare muka zo sun banna a gareji a zaune to bayan sun je sun dau kudin suka kira ni muka haɗu muka gaskiya dubban san rago hmm? dubban san su ba yawancin su ba yawancin su eh, amma ku nawa ne zaka yi san adadin ku ai kudin ne ko biyu ko uku gaskiya sun kai su takwas ne to fashe gilashin mota aka kira ka a bude ta aka aka mota a kulle kuna da wani dabara da kuke ne ku bude a ni dai da zo na tare sun gama komai aka bi aka naka shiya kuma mm. N'o aka ɗaya maka miliyan miliyan uku a gawar to ga shanci an kamo ka saboda alaka da sayar wiwi ko eh wannan haka ne ba gariya bane ba gariya bane an kama ni ba na sayarwa eh to me ka ciki wallahi ajiya ne bane gwamnati za ta gurfanar da dukkanin waɗannan mutane a gaban kuliya zaran ta kammala bincike a kansu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya